يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم a darasi da ya gabata mun yi magana a kan wata cuta wadda ake kiranta al'ainu wato wata guba da allah madaukaki ya a cikin idanuwan wasu mutane ita wannan guba idan suka kalli wani abu kallon sha'awa na hasada to suna ma wannan ajin lahani da shi mun karanta matsaloli guda bakwai muna cikin na takwas yau insha Allah lahadi 19 ga watan daya hijira na da shekara da hudu shida. daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da biyar za mu ci gaba da bayani akan wannan matsala insha Allah wato wanda aka same shi da wannan guban akwai hali guda biyu waɗanda musulunci ya yi magana a kansu wato akwai wasu halayya guda biyu waɗanda za a bi su saboda a sama masa sauki hali na farko idan an san mutumin da yake da wannan guba a idonsa wanda ya masa wannan illa to za a neme shi ya wanke wasu gaɓuɓɓa na jikinsa idan ya wanke wasu gaɓuɓa na jikinsa sai a ɗebi wannan ruwa a zuba ma mutumin da wato ya kama shi ko ya same shi da wannan guba mun karanta siffar yadda ake wannan wankan wato a darasinmu da ya gabata salillahi alhamdu hali na biyu wanda ake iya amfani da shi saboda sama ma wannan mutum sauki wato ne idan ba a san wanda ya kama shi da wannan guban ba ta yiwu ma ya kasance aljani ne saboda yadda muka karanta aljannu su ma suna da wannan guba a cikin idanunsu wato ana samu daga cikin aljannu to idan har ba a san wanda ya kama shi da wannan guban ba ko kuma aljani ne ya kama shi to za a yi masa rukiya wato tofi akwai hujjoji guda biyu waɗanda mun karanta su a wancan mako hujja ta farko hadisin labarin yaran jafar bin abi talib wan sayyiduna ali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yaran jafar suna ramewa ya tambayi uwarsu ta bashi labari shine sai annabi ya ce ki mafi tofi kaga a wannan lokaci ba a san waye wanda ya cutar da su da irin wannan kallon ba wanda hadisin yana cikin littafin imamu tirmidhi da kuma littafin ibn majah kamar yadda muka karanta domin haka malamai suka ce idan ba a san wanda ya cutar da irin wannan guba ba abinda ake yi kenan a yi rukiya sannan hujja ta biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata baiwa a gidan ummu salama ya ga alama a fuskanta lallai aljani ya kalle ta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce istarku laha fa inna biha nazara ku yi mata rukuya domin kuwa aljani ya kalle ta wato akwai alamar kallon aljani gare ta wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim waɗannan hadisai guda biyu su suka samar da hujja cewa idan ba a san mutumin da ya samar da cutarwa ga wani a dalilin kallonsa ba to ana masa rukuya wani abu muhimmi da ya kamata mu kiyaye shi ne babu wata rukuya keɓaɓɓiya da aka ware domin irin wannan guba na ido wato babu wata addu'a ta musamman da aka ware aka ce gata a shi yasa lokacin da asma'u ta ce ma'anabi annabi sallallahu alaihi wasallam tana ganin guban ido ne yake samun yaran nan yasa suke rama sai annabi ya ce ki yi musu rukuya sai ta gaya ma annabi irin rukuya da ta sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki musu shi ashe babu wata rukuya kenan ke bakiya da ake warewa saboda magance irin wannan cuta haka nan kuma lokacin da annabi ya ga ita waccan baiwa a gidan ummu salama ya ce ku mata rukuya dama can larabawa suna da nau'ukan rukuya da suka suka saba saboda haka matukar ita rukuya ta dace da shari'a daidai ne a yi wa mutum wanda insha Allah ta'ala za mu zo bayani a kan sharuɗa da ake kiyayewa game da rukuya da ta inganta a musulunci to amma akwai rukuya wadda malaman suna suka ce ita ce ta fi kowace wato nau'in tofi da ake yi wannan nau'in tofin malamai sun ce ya fi kowane hadisin yana sahih muslim hadisi na 2186 yana kuma littafin imam turmizi hadisi na 972 eh, da littafin ibn maja hadisi na 3523 hadisin abu sa'idin al-khudri abu sa'id al-khudri yace anna jibrila ata annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai mala'ika jibril yace ya muhammad ishtakaita ya muhammad kana koka damuwa kana da wata cuta ne faƙala sai annabi ya ce na'am lallai ina da wata damuwa na rashin lafiya ƙala sai mala'ika jibrilu ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rukuya wato tofi mala'ika jibrilu ya ce bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin allahu yashfika bismillahi arqika wannan ita ce rukuya ta mala'ika jibrilu ga annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك wato da sunan Allah nake maka tufi ina neman tsarin Allah a gare ka game da dukkan wani abu da yake cutar da kai kuma ina neman tsarin Allah gare ka game da sharrin dukkan wato wani A wani rai au aini hasidin ko ido na mai hasada Allah ya shi ka Allah ya warkar da kai bismillah arqika da sunan Allah nake maka rukuya wannan rukuya ita ce wadda fi kowace saboda mala'ika jibrilu ya yi ta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzon Allah ya samu sauki akwai dalilai da yawa da farko dai mala'ika ne ya ma annabi wannan rukuya na biyu wato hadisin ya zo cikin sahih muslim hadisi ne wanda yake ingantacce kuma malamai suna kiranta arruqyatul jami'a tofi cewa da ta gane kowane irin nau'i na ciwo kowane iri maradun nafsiya wal jismiya hatta cutar da take shafan jiki na dan adam ba ma rai ba da cutar rai da cutan jiki duka wannan tofi yana maganin su domin haka kowane majinyaci yana buƙatar wannan addu'a bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika in kai wa mara lafiya wannan tofi ana fatan ya samu lafiya insha Allah wannan shine kadai hadisi wanda aka samu wanda mala'ika jibrilu ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi sallam irin wannan tofin kuma dangane da cuta irin ta guban ido da kuma dukkan wata cutarwa a dukkan wata cuta wato wannan rukuya tana maganinta insha Allah sai matsala ta tara wato game da rigakafi wanda bahaushe yake cewa ya fi magani akwai hanyoyi waɗanda shari'ar musulunci ta yi tanadinsu domin rigakafi game da irin wannan guba da take idanun wasu mutane a tarakul mashru'a litika'il ayin wajibi ne mu nemi garkuwa wallahi wajibi ne domin rayuwar ɗan adam a cikin bala'i take akwai mutane da suke da irin wannan guba a idanunsu suna nan da yawa kuma ba ka iya gane irin waɗannan mutanen ta yiwu kai kanka ma kana da wannan guban baka sani ba kuma akwai masihirta matsafa waɗanda suke jifa mutane da sihiri ƙaramin dalili kan sa mutum hasada ta ɗebe shi ya tafi gumboka don ya jefi ɗan uwansa musulmi da sihiri wannan abu ne wanda yake aukuwa kullum sannan kuma ga bala'i na aljanu waɗanda su ma ba mu ganin su aljanu suna tare da ɗan adam ana cuɗanya da su kullum a gidan da kake zama hanyar da kake tafiya domin halitta ce wadda Allah madaukaki ya haɗa mu da ita a wannan duniya domin haka matuƙar musulmi ba shi da garkuwa to babu shakka rayuwarsa tana cikin haɗari wannan ya sa larabawa tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rike wasu abubuwa da dama don garkuwa ga rayuwarsu ya ka duba na ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na uku shafi na 448 eh, yace fa in sada fathu makshufan la wiqayata alayhi asarat fihi idan irin wannan guba da take idanun wasu mutane ta tarar da mutum ba shi da garkuwa to babu ko makawa wannan guba tana tasiri a jikinsa duk mutumin da yake tafiya ba shi da garkuwa in ji ibn qayyim to wannan mutumin babu ko shakka rayuwarsa na cikin hadari domin da zarar mutumin da yake da irin wannan guban a idonsa ya kallace shi to babu shakka zai yi tasiri a jikinsa wa in sada fatfu hadaran shakiyar shakiyar silah la man fada lam tu'sir fihi ibn qayyim yace idan irin wannan guba ta samu mutum yana da garkuwa to bai yiwuwa wani makami imma na mai sihiri ko maye ko kuma mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa ita wannan guba ta yi tasiri a jikinsa ba zai yiwu ba matukar mutumin nan yana da makami yana da garkuwa ce idan garkuwanka ma tana da ƙarfi. wa rubama raddat siham ala sahibiha babu mamaki mutum in yayi maka sihiri ya jefe da sihiri ko kuwa mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa ya kallace ka kallo na hasada babu mamaki sihirin nan ya koma kanka ko kuwa shi mai irin wannan guba in ya kallace ka guban ta koma kan shi in je ibn al-qayyim al-jawziya wato idan garkuwanka tana da karfi to babu shakka bai yiwuwa wani mutum ko masahirci ya samu cin nasara a kanka Allah shi samu gani domin haka tilas musulmi ya rike garkuwa to mece ce garkuwan nan wadda ya kamata a ce musulmai sun rike guraye da layu in ka gina gida ka samu katon laya a binne a tsakar gidan an kafe ko a rataya a bakin kofa ko a ɗaura ma yara a wuya yaya garkuwan nan take babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu dukkan alheri kuma ya tsawatar da mu game da hanyoyi na sharri tilas annabi ya mana bayanin abin da za mu yi mu samu garkuwa na Allah abu na farko shine tsoron Allah babban garkuwan da musulmi yake samu kenan tsoron Allah kada ku manta wannan hadisin wanda yana arba'una nawawiya gidan kowa da wannan littafin arba'una hadis mawuyaci ne ka samu musulmi a gidansa babu wannan littafi in ba yi da shi matarsa na da shi ko tsansa yana amfani da shi a makaranta kutunan hadisin da annabi yake ce ma abdullahi bin abbas maza Allah yake masa wasiya ya ce ihfazillaha yahfazka yace ya gulam ya ka yaro ka kiyaye Allah in ka kiyaye Allah to Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahaka a wata riwaya yace mamaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gabanka babban garkuwa da musulmi yake samu game da sharri na maye ko mai sihiri ko mutumin da yake da irin wannan guba a idansa babban garkuwan da mutum yake samu shine ta tsoron Allah duk mutumin da ya ji tsoron Allah wallahi jama'a sihiri bai tasiri a jikinsa tsayewa na biyu karanta ayoyi guda biyu nan da suke karshen suratun bakara ya kamata mu kiyaye domin abin da ke faruwa da mutane kenan a tattabdiluna allazi huwa adina bil ladhi huwa khair ga alheri mun bashi abin da annabi ya karantar da mu dan shine alheri ko mun bar abin da manzon Allah ya karantar da mu mun koma muna kokari mu shirya wa kanmu dabara yadda zamu kare rayukanmu kaga mun yi kuskure garkuwa na biyu ayoyin ƙarshe na suratul baqara amana rasulu zuwa ƙarshe hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu biyar da tara hadisin abu mas'ud al-ansari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin kafatafu duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara a dare sun isar masa in ji manzon Allah fa annabi shi ya faɗa sun isar masa kai kuma kana ganin ba su isa ba kaga alamar raunin imani kafa ta sun isar masa in ji manzon Allah kuma hadisin yana sahihul bukhari domin haka duk mutumin da yake rikon amanar rasulu zuwa ƙarshe a kowane dare yana karanta su waɗannan ayoyi guda biyu babu yadda za a yi sharrin masihirci ko mutumin da yake da guba a idonsa ya yi tasiri a jikinsa Allah zai kare shi garkuwa na uku karanta ayatul kursi hadisin abu huraira wanda kusan kowa ya san shi lokacin da wani aljani ya karantar da abu huraira wani barawan aljani ya ce ma abu huraira idza awaita ila firashika a lokacin da ka koma ga shimfidarka lokacin da za ka kwanta da daddare fakara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi idan ka karanta in ji wannan aljanin lam yazal ma'aka min Allah hafizun ba zai gushe ba ana samun wani mai tsaron jikinka daga wajen Allah maɗaukaki musamman Allah zai turo maka bodyguard wanda zai gadin jikinka wala ya karibuka shaitanun wani aljani ba zai kusance ka ba hatta tusbiha har gari ya waye lokacin da abu hurairu ya ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah wannan dai mutumin da nake kama shi ɓarawon nan jiya ga abin da ya karantar da ni ko shin haka ne annabi ya ce sadakaka wa huwa kazubun zaka shaytan manzon Allah ya ce ya faɗa ma gaskiya amma kuma shi makareci ne domin kuwa shaytani ne bi ma'ana aljani ne shi ma amma abin da ya gaya masa gaskiya ne domin haka ayatul kursi garkuwa ce ga rayuwar musulmi duk wanda yake karanta ayatul kursi a cikin dare babu wani shaidani da zai kusance shi wanda hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu biyar da goma Allah shi samu kiyaye na hudu yawan karanta kul a'udhu bi rabbil falak da kuma kul a'udhu bi rabbin nas wanda hausawa ke cewa falaki da nasi ko kula uzai a yawaita karanta kula uzai. Uqba bin hamir hadisin yana sahih Muslim hadisi na 814 yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamtara ayatin unzilatil laila lam yura mithluhunna ba baka ga wasu ayoyi da Allah ya saukar a wannan daren ba waɗannan ayoyin da Allah ya saukar a wannan daren ba a taɓa saukar da ayoyi irinsu ba ba a taɓa ba in ji annabi sahih muslim ingantaccen littafi annabi ya ce wannan daren an saukar da wasu ayoyi ba a taɓa saukar da irinsu ba wato tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa saukar da irinsu ba sai annabi ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori guda biyu suna da abin mamaki mai ɗimbin yawa shi yasa annabi ya ce ba a taɓa saukar da irinsu ba alal misali a littafin abu dawud da kuma littafin imam turmizi da al-imam nasa'i hadisin yana sahihul kalim shafi na 112 uku ba da ya bada wancan labarin wanda annabi yake ce masa kaga waɗancan ayoyin da Allah ya saukar a daren nan ba a taɓa saukar da irinsu ba uku ba din yace amara ni rasulullah manzan Allah sai ya umarce ni ya ce min ba a taɓa saukar da irinsu ba to sai ya umarce ni an akara al mu'awwizat dubura kulli salatin duk sa'ilin da nayi sallan farilla in karanta su annabi ya ce ba a taɓa saukar da irinsu ba duk sallah ta farilla in kayi ka karanta mu'awwizat in an ce al mu'awwizat an hada da kulhuwa dan akan sanya ta a ciki sai a kira su المؤوذات na biyu abdullahi bin khubayb ya ba da labari ya ce kharajna fi lailatin mutira akwai wata rana da daddare a daren ana ruwan sama wa zulmatin shadida ga kuma duhu mai tsanani bayan sallar magariba wato tsakanin magariba da isha'i a wannan dare aka samu ruwan sama mai tsanani ga duhu mai tsanani ga iska na tulubu rasulullahi salli lana muka tafi neman manzon Allah saboda ya zo ya mana sallah an tafi neman sa kowa ya kama gaban sa kala abdullahi bin khubayb yace fa baraktuhu sai na cimma annabi da na sami annabi sallallahu alaihi wa sallam hankali na ya tashi saboda tsananin wato iskan da ake fa sai annabi yake kun ka faɗa falan a shay'an an bance komi ba thumma kala sai annabi yake kun ka faɗa min falan aqul an ban faɗi komi ba kala sai annabi yake kun ka faɗa kun da yace ma aqul wai me zan faɗa ne ya rasulullah annabi yake kaga wannan ruwa da ake ga iska ga duhu kana cikin razana to ka karanta kul huwallahu ahad wal mu'awwizataini da kuma falaki da nasi hina tumsi wa hina tusbihu salasa marrakin duk sa'ilin da safiya ta same ka kuma duk sa'ilin da kai yammaci bayan sallar asubahi ka karanta su sau uku bayan sallar la'asar zuwa magariba ka karanta su sau uku sai annabi ya ce masa taksi ka min kulli shay'in sun isar maka dukkan komai min kulli shay'in in ji annabi sallallahu alaihi sun isar maka dukkan komai hadisin yana sahihul jami hadisi na 4902 da kuma sahihul turmizi hadisi na 2829 kun ga abdullahi bin hubai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kulhuwa falaki da nasi idan hankalinsa ya tashi ya karanta su annabi ya ce sun isar masa dukkan komai in an ce dukkan komai kowane irin bala'i kowace irin fitina sun isar masa dan annabi ya yi jama'un abin ya ce min kulli shay'in sai ya ce masa sau uku uku bayan sallar asubahi da kuma bayan sallar la'asar kun ga bayan kowace sallah annabi ya umarci uku batu bin amir ya karanta kul huwa da falaki da nasi sau ɗaya abdullahi bin kubayb annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bayan sallar asubahi wato da safe da yamma ka karanta su sau uku uku yadda ya kamata musulmi ya kiyaye su kenan sannan ga kuma hadisin da yake sahihul bukhari wanda aisha take bayani hadisi na 5748 tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza awa ila firashihi manzon Allah ya kasance in ya koma ga shimfiɗarsa zai kwanta da daddare lokacin da annabi ya zauna a kan gado ko a kan shimfiɗan na fasafi kafai sai ya haɗa tafukan hannayensa guda biyu ya tofa kulhuwa kulhuwa Allahu ahad wa bil mu'awwizatayn jami'an da kul da falaki da nasi ya karanta su a cikin hannayensa ya tofa summa yamsahu bihi ma wajhahu sai ya shafa fuskansa wa ma balagat yadahu min jasadihi min jasadihi wato duk inda hannunsa zai iya isa a jikinsa sai annabi ya shafa ta ce na kafa fi kafai sai ya tofa wannan tofin babu yawo a cikinsa in ya karanta sai ya tofa iskan kawai sai ya shafe jikinsa ba wai yawo zai tofa a cikin hannayen ba to kaga wannan ya gwada cewa baya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a karanta kulhuwa falaki nasi bayan sallah a karanta su sau uku uku da safe da yamma sannan kuma gashi an zo kwanciya annabi sai ya haɗa tafukan hannayensa ya karanta kulhuwa da falaki da nasi ya shafe jikinsa har ma take cewa a wata riwaya da take sahihul bukhari da muslim ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza marida ahadun min ahlihi idan rashin lafiya ya samu wani daga cikin iyalinsa nafasa alaihi bil mu'awwizati annabi yana karanta kul huwa da falaki da nasi ya tofa masa kun ga annabi yace ce takfi ka min kulli shay sun isar masa komai don haka kowane irin rashin lafiya idan ya samu iyalin manzon Allah to annabi yana karanta eh, yana karanta musu kul huwa falaki nasi shi kansa yana karantawa ta ce wa kana yanfusu ala nafsihi shi ma in rashin lafiya ya same shi manzon Allah yana karanta kul huwa falaki nasi ya tofa ya shafe jikinsa falamma marida maradahu allazi mata fihi lokacin da annabi ya rashin lafiya na ajali wato rashin lafiyarsa na ajali falamma taqula yana karanta kulhuwa huwa falaki nasi yana shafa ma jikinsa amma kuma rashin lafiyar da ya yi tsanani jikinsa ya yi nauyi baya iya daga hannayensa Aisha ta ce ja'altu fito alaihi wa amsafuhu bi yadi nafsihi sai ni nake karantawa in na karanta sai in tofa masa amma ba zan shafa jikinsa da hannuna ba saboda hannayen annabi sun tunawa albarka sai ta ɗauki hannun annabi sallallahu alaihi sallam ta shafa jikinsa da shi ta ce li annaha kanat a'zama barakatin min yadi saboda hannun manzon Allah ya fi albarka fiye da hannuna sai ta karanta ta tofa masa na gaya muku wannan tofin babu yawo a ciki ka duba an nihaya fi garibil hadith wal afar juz'i na biyar shafi na 88 to kafin nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taho sallar witiri idan ya yi shafa'i a witiri a wani lokaci yana karanta kulhuwa falaki nasi shikenan ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinke rayuwar musulmi da kulhuwa da falaki da nasi safe kulhuwa falaki nasi da rana kulhuwa falaki nasi sallar karshe ta dare witiri ka yi kulhuwa falaki na ce lokacin da ka zo kwanciya ka karanta kulhuwa falaki na ce zai yi wuya a ce wani masihirci ya same ka da sihiri kada ku manta kalmar da mangon Allah ya faɗa ya ce takfika min kulli shayin kuma ya ce lam yura na qat ba a taɓa ganin ayoyi irin waɗannan ayoyi na falaki da nasi ba domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga karantar da musulmai wato su riƙi kulhuwa da falaƙi nasu dinnan a duka hali na rayuwarsu alal misali akwai hadisin da abu sa'idin al-khudri ya rawaito mun karanta shi a wancan mako yana sahihul jami hadisi na 4902 abu sa'idin al-khudri yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yata'awwazu min al-janni wa 'ayn al-insan manzon Allah ya kasance yana neman tsari game da aljani da kuma ido na dan adam wato shi kansa annabi yana neman tsarin Allah game da sharrin aljan da kuma sharri na guba da yake idon wasu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari akan waɗannan abubuwa hatta nazalatul mu'awwizatani abu sa'id al ya yace to sai daga baya Allah ya saukar da falaki da nasi falon ma nazalat lokacin da falaki da nasi suka sauko ga manzon Allah akaza bihima da annabi ya rike falaki da nasi wa taraka ma siwa kuma sai ya bar duk wata addu'a sun isar masa falaki da nasi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da waɗannan surori guda biyu ya rike su ya bar dukkan wata addu'a da yake na neman tsari shi yasa wasu malaman sunna suke cewa babu wata addu'a ta neman tsari wadda manzon Allah ya rike a rayuwarsa in ban da kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas akwai malamai da yawa waɗanda suke tafi akan wannan fahimta misalin su shine al-Imam Tahawi Abdullah bin Khubayf ya ci gaba da cewa hadisin yana sahihul jami hadisi na 4396 shine fa wanda ya bada labarin ya fita neman annabi za a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta da shi cewa ka riƙi kulhuwa da falaki da nasi kana yin su sau uku da safe sau uku da yamma sun isa maka dukan komai to abdullahi bin kubayb din nan a wata riwaya wani labarin da ya bayar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul a'udhu bi rabbil falak wa kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori guda biyu ma ta'awwazan nasu bi afdala minhuma mutane ba za su taɓa samun tsari ba za su taɓa neman tsari da wani abu su samu tsaron Allah ba irin karanta waɗannan surori guda biyu wato babu addu'ar da mutum zai yi ya samu tsaron Allah irin karanta kul a'udhu bi rabbil falak da kuma kul a'udhu bi rabbin nas ma ta'awwazan nasu bi afdala minhuma wata riwaya ma annabi ya ce ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima babu wani mai neman tsari da zai nemi tsarin Allah ta aikata wani abu wanda ya fi karanta kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas don haka ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin sa bada'i'ul fawaid a mujallad na biyu shafi na 199 ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yace in hataini surataini waɗannan surori guda biyu falaki da nasi layas la yastaghni anhuma ahadun qat babu wani mutum da zai wadatu da su har abada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su babu wanda zai ce rayuwarsa baya buƙatan falaki da nasi babu shi fa inna lahum ta'siran ibn al-qayyim yace domin waɗannan surori guda biyu suna da wani irin tasiri khasan na musamman suna da wani irin tasiri na musamman fi daf'i sihiri ta wajen tunkuɗa sihiri abin da ake ce ma jifa da kalmar hausa ka ji an ce an jefowa ne ko an sa masa hannu ko an masa sanmu wannan duka nau'i ne na sihiri hatta maita sihiri ne to dukkan wani abu da ya danganci sihiri idan mutum ya rike kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wallahi babu yadda za a yi sihiri ya kama shi bayowa ko da masihirtan duniyan nan za su haɗu ba su iya cin nasara a kansa ya ce wal'aini da guban ido suna maganin guban ido wasa irin shurur ibn al ya ce da sauran nau'ukan sharruka da dama zan ba ku labarin wani doktor dr ahmad ya bani wannan labari duk da hisace uku ba ya ce na akwai wani mutum matsashi a garinsu matsashi ne mutumin tsafi na gaske don haka duk garin ana tsoronka wato idan ana ya auku tsakaninka da shi to yana ma sihiri nan take wanda za ka shafa al'auranka sai ka je ka shafa wandonka ka ji babu al'aura matukar adawa ta shiga tsakaninka da shi ko ko ya zan bayi ƙaunarka to in ya ma sihiri sai ya raba ka da al'aura ya tada ma hankali ainu saboda haka a ƙauyen ana tsoron shi ainu ranar shi wannan doktor da ya koma gida aka zauna ana magana sai aka ce kaga wannan mutumin ah, wanda yake zuwa mutum ne wanda ya gwanance ya kware ta wajen sihiri matukar mutumin na ya zamanto bai kaunan ka to yana iya maka magani nan take ka shafa wandon ka rasa al'aura inda ake cewa shafi milera ko sai ya ce wallahi karya ne suka ce an hafa dokto ya ce ainihin na rantsa muku na ce wallahi karya yake to wani na zaune yana isowa sai ya ce wane barka da zuwa muna ba wa doktor labarinka sai ya ce wai kai makaryaci ne sai ce haka doktor ya faɗa sai doktor ya ce ya eh, sun gaya mun sai na ce wallahi karya kake <laughs> to amma idan gaskiya kake ina son ka raba da al'aura ta yanzu sai ya dan matsa ya takura wuri guda ya sa hannu a aljihu ya yi ta motsi dai <coughs> doktor yana nan zaune ita har yanzu ni dai yana jin al'aurata Ya ya yi abin ya gagara sai ya yi tsaki ya yi kwafa ya juya ya bargun kunya ta kama shi bayan ya tafi suka yi ta mamaki domin duk garin tsoronsa ake sai ya ce musu yanzu za ku yi ta mamaki mai na ko suka ce i eh. yace wallahi babu abin da nayi illa yarda da maganar annabi Muhammad annabi ya ce duk mutumin da yake karanta qul huwa falaki nasi bayan sallar farilla mai sihiri bai kama shi ni ko na yi sallar asubahi yau na karanta bayan azahar na karanta bayan la'asar na karanta a ce wannan matsafi ya same ni sai ba zai yiwu ba ya tafi ya dawo ya kuma abin ya gagara wato ya koma gida ya kara tsatsuban da kyau to dalilin kunyatar wannan mutumin kenan na'am ta yiwu ka ce ai akwai da dama waɗanda suke karanta kulhu wa falaki nasi dinnan amma kuma ana samun sihiri yana kama su babu shakka haka na faruwa za ka ga musulmi yana falla amma kuma in an yi sihiri sai ya kama shi ibn qayyim ya bada da amsar wannan magana a cikin zadul ma'ad mujallal na hudu shafi na talatin da shida ibn qayyim ce la yunkiru adama intifa'i kafirin min al-marda bi tibb eh, nabawiyya babu mutum mai hankali wanda zai musanta cewa eh, likitanci na manzon Allah domin addu'a wadda annabi ya karantar wani nau'i ne na aikin likita yace to duk mutumin da yake da hankali ba zai musanta cewa addu'ar manzon Allah tana tasiri ba yace to amma fa innahu yantafi'u bihi man talaqahu bil qabul wal iman waye wanda addu'ar annabi take amfana sai yace wanda addu'ar manzon Allah take amfana sa shine wanda ya karbi addu'an kuma yayi imani da ita yace ai ka lura ƙur'ani baki ɗayansa Allah ya gaya mana shifa'un lima fi sudur magani ne game da cututtukan kiraza sai ce to amma ƙur'anin nan duk da yake Allah ya ce mana magani ne in lam yutalaqqa hadha talaqqi lam yahsul bihi shifa'u sudur idan ba a yarda da ƙur'anin ba an dai yarda littafin Allah ne ana karanta shi amma kuma ba a yi imani da shi ba saboda haka abubuwan da suke ciki ba a yarda da su ba sai ce lam ya hasul bihi shifa'u sudur ba za a samu warakan zukata din ba za ka ga mutum yana karatun qur'ani amma yana fasikanci mai yasa saboda qur'anin da yake karantawa bai yi imani da shi ba da ya yi imani da shi babu shakka da ya hana shi fasikanci sai ce min adwa'iha habbal abinda Allah ya faɗa mana a cikin qur'ani yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin amma Allah bai tsaya ba sai yace wala yazidu na illa khasara muna saukarwa da ƙur'ani ƙur'anin nan cikinsa akwai magani in ji Allah kuma rahama ce ga masu imani rahama ce ga masu imani ku lura da wannan kalma akwai magani a ƙur'ani kuma rahama ce rahama ne ƙur'ani amma ga masu imani kaga sai wanda ya imani wanda shi ne ƙur'ani ke zama rahama gare shi ya zama magani gare shi to sai Allah ya ce wala yazidu na ƙur'ani karanta shi baya ƙara ma azzalumai komai illa fara sai da lalacewa sai ga mutum ya karanta qur'ani amma bai tsare shi ba saboda bai yi imani da shi ba don haka ibn qayyim yace fa tibbun nabawiyya ko tibbun nubuwa la yunasibu illa al-abdan at-tayyiba wal hayya magunguna da suke cikin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba sa aiki ga kowa ba sa dacewa ga wani sai mutumin da yake da jiki da kuma zuciya mai rai wanda yake da matacciyar zuciya ko da yake da jiki matacce wannan qur'ani bai wadatar da shi hakanan addu'o'in da suka zo cikin sunna sai yace fa adamu intifa'i abin nasi bir ruqan nabawiyya abin da yasa wasu mutane ko sun yi addu'o'i waɗanda annabi ya karantar ba sa amfanar musu yace la yadullu zalika ala qusurin fiha da farko dan wannan addu'a ba ta wadatar da su ba baya gwada cewa akwai gazawa cikin addu'o'in وإنما يدل على خبث الطبيعة وفساد المحل وعدم التلقي بالقبول idan har mutum ya yi amfani da karantarwar annabi ya karanta kulhuwa falaki nasi kaga bai yi masa magani ba to kar ka ɗauka akwai illa ne cikin maganin ba kamar maganin bature ba ne akwai jabu ko wanda suke faɗa a kai to ba kamar magani ne na bature ba in annabi ya ce wannan abin magani ne to ka tabbata magani ne in ka karanta ka ga bai yi maka aiki ba to kar ka dubi na kasu a jikin maganin sai ce ka duba na kaso a jikinka ya ce ya gwada cewa kana da ɓatacciyar ɗabi'a ƙur'anin ko ko addu'an da annabi ya karantar bai samu mahallin da ya dace da shi ba baka karɓi abin da manzon Allah ya karantar ba kyakkyawan karɓa da kuma imani shi yasa ko ka karanta ba zai maka ba ibn qayyim yace fallan fa'atu min ruqa takunu bi hasabi quwwati imani qa'iliha amfani da ake samu ta wajen addu'a na tofi yana yana kasancewa ne gwargwadon karfin imanin mai fada don haka yasa idan wani zai yi ma wani tofi to wanda zai yi tofin ana bukatan ya zamanto yana da karfin imani amma an tafi wajen mutumin da imaninsa bai tabbata ba aka ce ya yi tofi ga wani mara lafiya sai ya karanta ƙur'anin bai samu sauƙi ba da yawa za ka ga majinyata waɗanda aljannu sun buge an tafi gurin malami ya karanta ƙur'ani sun ki warkewa saboda malamin da yake karanta ƙur'ani shi kansa tukuna bai samu natsuwa ba yaushe wannan addu'a zai yi tasiri a jikin wancan tawassuli ne ana tawassuli da ƙur'ani ana la'akari da mutumin da zai karanta ƙur'ani ɗin ibn al-qayyim ya da misali ce kar yi tamanin qul huwa falaq su ne kadai maganin a'a fa innaha silahun su makami ne qul huwa falaq makami ne garkuwa ne sai ce to amma fa inna wasilahu bi daribihi ko da a ce makami ne ba za su yi aiki ba matukar wanda zai yi amfani da su ba yi da ƙarfi. misali a ce ga takobi nan ya ba da misali ya ce fa'in kana da yadda kawiya a ce ga takobi nan takobin nan mai karfi kuma mai kaifi wanda da kake karantawa ana duba karfin imanin ka shikenan matukar kana da imani ka ɗauki kulhu wa falaki na ce to sun ishe ka fa'alan muslimun lazi layan tafi obin ruqa sai ibn al-qayyim ce to ina ba da shawara duk musulmi wanda ya karanta addu'o'in annabi Muhammad addu'o'i da ake tofi da su da ya karanta ba su yi masa magani ba to shawarar da nake ba shi an yi tahi da bi ta ƙauyaci imanihi ya yi ƙoƙari ya karfafa imaninsa domin illa tana tare da shi ka duba zadul ma'ad mujallar na hudu shafi na talatin da shida musulmai da dama suna karanta kulhuwa falaki na ce sajara na yamma amma duk da haka nan za ka ga ba su ta ba me yasa akwai dalilai da dama da farko za ka samu raunin imani musulmi ne ya karanta su amma kuma ba shi da karfin imani a kai yana karantawa da shakka duk mutumin da yake karanta ayar ƙwar'ani da shakka ayar nan ba ta yi masa tasiri na biyu ko da babu shakka ya raba zuciyarsa kashi biyu kashi guda ya ba da ita ga boka kashi guda ya ba da ita ga addu'o'in manzon Allah kada kuma ta karatu da muka yi jiya wanda duk ya aikata wani aiki ga Allah a cikin aikin aka samu ya yi ma Allah tarayya to Allah madaukaki sai ya bar shi ga wancan abin da ya tarayya da shi domin haka duk musulmin da ya kafa zuciyarsa kashi biyu kashi guda na yarda da kulhu wa falaki na ce amma anya ko za su isar mana dole sai mun hada fa da gurayen nan to na'am ka hada da guraye kuma ga kulhuwa falaki na ce an samu biyu sai Allah ya kyale maka guda bai kamata a ce biyu ke aiki a jikinka ba kada ku manta Allah yana da tsananin kishi bayi karban ibada ce wanda aka ware aka keɓe shi akan wannan ibada shi kare saboda haka tun da ka yarda da addu'o'in da manzon Allah ya faɗa annabi ne ya wanda ya karanta kulhuwa huwa falaki da safe sau uku da yamma sau uku yakfika min kulli shay'in sun isar maka komai ka yarda na yarda to me kuma ta tawakkali da wani abu ka ce yanzu ba mu iya zama sai mun nemi dafa'u in fa abin da ake ce ma dafa'u ko garkuwa dole sai da dafa'u a je gurin malamai ma mala ina neman ka bani abin da zan yi tsarin jikina da shi kul huwa falaki na ce annabi ya ce su isar maka komai sai ka ce a abu su isa ba sai mun nemi garkuwa shin ya za a yi kulhuwa falaki na ta ma tasiri yana da kyau ku gane matukar ka yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba ka haɗa maganarsa da maganar wani mutum akwai wani littafi musamman da ibn al-qayyim yayi sunansa tafsirul mu'awwizataini yayi yi littafin ne kawai akan kul a'udhu bi rabbil falaki da kuma kul a'udhu bi rabbin nas saboda albarkan da ke cikin waɗannan surori guda biyu ya rubuta littafi musamman haka nan ka duba na harijin kubol a littafin alhakami a mujallar na farko shafi na 339 ya danganta fassara wannan aya ga abdullahi bin abbas wanda malaman suna da dama irin tafsirin eh, al-imam al-qurtubi eh, in ka duba zaka gani alkarbi yake ba da labari yake a zamanin annabi muhammad akwai mutane da suke da irin wannan guba a idanunsu to ka san yau da gobe mutum yana iya gane cewa yana da wannan guban kuma guban tana iya zama da yawa a jikin mutum kuma tana iya zama kaɗan misali yau ka kallaci wani abu sai ka yi mata tasiri ka yi mata illa ka yi mata lahani gobe da ka kallaci wani abu shi ma ka yi masa lahani ka yau da gobe mutum zai iya gane cewa a jikinsa akwai wannan guba to na larabawa lokacin da mazan Allah ya bayyana suna ta neman yadda za a yi su ga cewa sun kashe annabi to amma sun sani idan sun zo da takobi kai tsaye suka tare annabi abin zai zamanto fada zai kawo dalilin fada na kabilanci domin suna da kabilanci aino don haka suna gudun abin da duk zai iya haddasa fitina su suna son su kashe annabi kisa ta ɓoye don haka sai suka nemi wani mutum wanda sananne ne yana da irin wannan guba a idonsa kana rajulun min al ya wato daga cikin larabawa eh, inji al yake bada labari yace yamkufu yawmayn an a la yaqul yakan zauna kwana biyu zuwa uku bai ci komai ba in yana so ya yi illa ma abu da yake ya gane cewa yana da wannan guba a idonsa to sai ya zama to masharraci a tsabibi ne tun da ya gane yana da guban kuma kun san ba kowane irin kallo ne mutum in yayi yake lahani ma abin da ya kalla ba sai ya kallace shi kallo na sha'awa da kuma hassada to sai ya yi kwana biyu ko kwana uku bai ci komai ba in yana so ya yi ta'adi kenan a rana ta hudu in ya buɗe kofa in ji alkalbi ya ce sun mai rafa ujani ba kaba'ihi zai ɗan buɗe kantinsa eh, ɗan gefe kaɗan zai buɗe idan ya ɗan buɗe wato aka yi dace kuma rakumanka sun zo wucewa ya kalli garken raƙumanka ya ce ka tamurra bihil ibnu fa ya kulu kaga yana kallon raƙumi da yake ya kwana uku bai ci abinci ba zai yi sha'awar nama ko fa sai ya ce lam yau ma ibulan wala ganaman ahsana min hadhihi wai ban taba ganin rakumai ko awakai irin waɗannan ba saboda yunwa ta kama shi yana sha'awar nama to yana kallon raƙumin nan sai ma tazhabu illa kalila suna ɗan matsawa hatta yasquta minha za zaka ga suna ta faɗuwa ba guda ɗaya ba da zarar sun wuce wannan eh, tantin nasa to zaka ga awakanka ko kuma raƙumanka suna ta faɗuwa ya kashe su to sai fasa alal kufar hazar rajul sai kafirai suka je gurin wannan mutum suka ce to kai dai mun san ka kana da wannan guba kuma har kana iya illa to muna bukatar ka suka ce suka je gunsa an yusiba rasulullahi bil ayn suna bukatar shi ya cutar da mangan Allah da idonsa wa yaf'alu bihi ka fi'lihi fi garihi ya cutar da manzon Allah ya hallaka shi kamar yadda yake hallaka abubuwa ne sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa irin wannan kallo amma duk da haka nan kallon su bai tasiri wajen manzan Allah ba fa asama Allah rasulahu wa hafizahu Allah ya tsare manzonsa ya kiyaye shi wanda wannan yana ɗaya daga cikin fassarar da malaman sunna suka yi game da dalilin saukan aya ta hamsin da ɗaya ta suratul kalam wacce Allah yake cewa wa in yakadu lazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun waɗanda suka kafirta sun kusa su kayar da kai da idanunsu in ji Allah Allah yake ba shi labari don bai san abin da suka kulla masa ba sun kusa su ka da kai da idanunsu nan ma sami zikira lokacin suke jin wa'azi suna jin qur'ani hasada ta kama su Allah ya baka ɗaukaka to wannan hasadin ta sa suke son su hallaka ka wa yaquluna innahu majnun suna cewa innahu la majnun ai tababe ne wato lokacin da suka gwada ba su ci nasara ba kenan wata riwayar aka ce ba wannan mutum shi kadai bane larabawa sun taro irin su ne da yawa akwai larabawa da dama wadanda suke da irin wannan guba a idanunsu kuma sun shahara suka kira su wanda cikin waɗannan masu irin wannan guba a idanunsu akwai mutum guda wanda shi ma saboda ƙarfin wannan guban da yake idonsa yakan ɗauki kwana biyu ko uku haka bai ci abinci ba a rana ta uku idan ya buɗe ƙofarsa to sai ya kira bawan shi sai ya ce ɗauko mana wuƙa maza don za mu ci nama yanzu domin duk garken da ya zo wucewa in ya kalli garken to zai kada dabba ya ce ɗauko wuka ka wata kuma an riga an san shi da suka zo suka gwada ga annabi ba su ci nasara ba suka ce haba ko ba ku sani ba yana hula majin wannan har ba ne irin wannan guba namu bai illa ma taɓaɓɓen mutum Allah ya kare annabinsa shin da mai annabi ya dogara na'am zaka ce ai annabi Allah ya kare shi ina son ka koma ma hadisin Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yace kana rasulullahi ya ta'awwazu min aljanni wa ainil insan hatta nazalat almu'awwizatan annabi ya kasance yana neman tsarin Allah game da sharrin aljani ko kuma idan dan adam har sai lokacin da Allah ya saukar masa da falaki da nasi falamma nazalat lokacin da suka sauko akhadha bihi ma wa taraka ma siwahuma sai annabi ya rike su bai rike ya bar duk wata ah, wato duk wata addu'a manzon Allah ya rike falaki da nasi kaga Abin da annabi ya rike kenan yake yi kuma Allah ya kare shi domin haka matukar ka rike da manzon Allah ya rike Allah madaukaki zai baka wato kariya to baya ga falaki da nace waɗannan abubuwa da muka karanta duk suna cikin ƙur'ani mun yi magana akan amanar rasul zuwa ƙarshe da kuma ayatul kursi da kul huwa falaki ta sashin addu'o'i kuma da suka zo daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa akwai hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 2371 an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullah ibn abbas قال ibn abbas ya ce يشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤوذ الحسن والحسين النبي ya kasance yana nema mu Hassan da Hussein tsarin Allah waɗannan jikokinsa kamar yadda kake gani wani saboda ya sama ma 'ya'yansa tsaro sai ya rataya musu laya a wuya shi abin da annabi yake ma jikokinsa dinnan addu'a ne ku lura da kyau wa ya yaqulu yana cewa inna ma kana yu'awwizu bihi ma isma'ila wa ishaq idan annabi ya musu wannan addu'a sai ya ce musu kakanku annabi ibrahim ya rike wannan addu'an da nake muku ita addu'an nan annabi ibrahim ya rike yake ma ƴaƴansa guda biyu annabi isma'il da annabi ishaq ya karanta ya tofa musu a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli ainin wa hammatin shikenan abinda manzo Allah yake karanta ma Hassan da Husaini kuma ku ji abin da yake faɗa yace wannan abin da nake karanta muku annabi ibrahim shi yake karanta ma 'ya'yansa guda biyu annabi Ismail da annabi Ishaq kada mu manta jama'a inna khairal hadiyi hadiyu Muhammad babu shiriya da tafi ta manzon Allah annabi ya fi mu sanin sharri yace abinda annabi Ibrahim yake karanta ma 'ya'yansa kenan ya tofa musu أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ناني من تريد كلمة من الله تككو game da sharrin dukkan wani aljali ina neman tsarin Allah da ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku game da sharrin dukkan wani aljali da dukkan wato wani abin da ake sa wa min kulli ainin lamatin da kuma dukkan wani ido da ake zargin sa wato ido da yake da wannan guba duk mutumin da yake karanta ma 'ya'yansa ya tofa musu da daddare lokacin da za su kwanta idan sun yi wayo ya karanta da su yake ku rika yin wannan addu'a idan ba su yi wayo ba to sai ya rika karantawa yana tofa musu babu abin da zai samu waɗannan yara insha Allah me yasa saboda ya dogara da addu'ar Annabi Muhammad wa man yatawakkal ala fa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah ya isar masa ba wai ina cewa ku bar layu bane za mu kawo bajin su wa an khawla binti hakim as-salamiyya an karbo daga khawla binti hakim ita ma sahabiya ce قالت تكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم عن الله cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani masauki ka isa wani gari kana tafiya lokacin da ka sauka a wani gida duk inda ka sauka sun makala sai ka ce a uzu bi kalimatin lahi tammati min kulli min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimatin lahi min sharri ma khalaqa ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku game da sharrin abin da Allah ya halitta duk abin da Allah ya halicce shi to ina neman tsarin Allah game da wannan abin annabi ya ce duk mutumin da ya sauka a wani guri ya faɗi wannan kalma lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cuce shi a wannan gurin hatta hila min manzilihi zalika har sai ya bar wannan gurin in ji manzon Allah lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cuce shi hatta hila min manzilihi zalika har sai ya tashi daga wannan ya kaura sai lokacin da ya bar wannan gurin hadisi yana sahih muslim hadisi na 2708 a ce za ka yi tafiya ka yi wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da zai cutar da kai sannan na shida hadisin sayyidina usman Allah ya kara masa yarda sayyidina usman yana cikin khulafa'ur rashidin wanda annabi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku rike tafarki na da kuma tafarkin su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce in ji sayyiduna Usman hadisin yana sahih ibn Majah hadisi na 3120 manzon Allah ya ce man qala fi awwali yawmihi aw fi awwali laylatihi a farkon wuni bayan sallar asubahi kafin rana ta fito ko a ƙarshen wuni shine farkon dare bayan sallar la'asar kusa da faduwar rana annabi ya ce wanda ya faɗi wannan addu'a sau ɗaya ai sau uku بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات da sunan Allah wanda babu wani abin da yake cutarwa matukar an kira sunan Ubangiji matukar an dogara da sunan Allah ba abin da zai cutar da mutum nan ƙasa ko kuma a sama wa huwa samiul alim kuma shi Allah nan mai ji ne masani in ka faɗi wannan addu'a sau uku annabi yace lam yadurruhu shay'un fi zalika al-yawmi a wannan yini ba abin da zai cutar da kai a fi tilkan laila in ko ka faɗa da yamma ba abin da zai cutar da kai a wannan dare har gari ya waye in ji Allah ku duba garkuwa addu'o'i rigakafi daga karantarwa annabi Muhammad بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كفدا sau uku. in ka faɗa sau uku annabi ya ce inda safe ne to a wannan yini ba abin da zai cutar da kai inda yamma ne to a wannan dare ba abin da zai cutar da kai addu'o'i ga sunan nau'uka na zikiri daban-daban wanda in ka duba zadul ma'ad a mujallar na hudu shafi na ɗari da sittin da tara ibnul qayyim ya ce man jarraba hadhihi da'awat wanda ya gwada waɗannan addu'o'in na annabi ka je ka gwada wal uwazi wanda ya gwada waɗannan addu'o'i da kuma neman tsari a عرف مقدار منفعتها zai san kimar amfanin su wa shiddatul hajati ilaiha da kuma tsananin bukatar da kowane musulmi ke gare su wahiya waɗannan addu'o'i na annabi tamna usul asaril aini su suke kare isowan guban mutumin da yake da irin wannan cuta a idonsa eh, duk wanda yake da irin wannan guba a idonsa in ya kalle ka matukar ka rike irin waɗannan addu'o'i na manzon Allah to wallahi guban sa bai cutar da kai wa tadfa'uhu ba'da wusulihi ko da guban ya iso jikinka waɗannan addu'o'i da kai ka sama wa jikinka garkuwa za su tunkuɗe su mayar da wannan guba ga wanda ya turo su ga wanda ya turo ta don haka yasa mu koma ga addu'o'in annabi sallallahu alaihi sallam a nan ne za mu samu waraka nan ne za mu samu garkuwa nan ne za mu samu dafa'u kamar yadda hausawa ke faɗa duk mutumin da ya dogara da abin da Allah ya faɗa da kuma abin da maza Allah ya karantar wannan mutumin ba zai taɓe ba a duniya bare kuma kiyama in za ka fita gida akwai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kai bismillahi yayin za ka shiga gida bismillahi tawakkaltu ala Allah lokacin da zaka fita kenan wala haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udilla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama a jahala أو يجهل alai lokacin da zaka fita kai wannan addu'a ah, kace bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dabara ta dan adam da take iya kare rayuwar dan adam face iko na Allah sai dai karfin Allah da dabararsa ka faɗi wannan kalma lokacin da zaka fita daga gidanka sai ka ce ya Allah ina neman tsarin ka a wannan fita da zan yi kada in cutar da wani eh, kada in batar da wani ko wani ya batar da ni kada in zame ko in zamar da wani kada in cutar ko wani ya cutar da ni kada in jahilce wani ko a jahilce ni ya Allah ka sa in dawo gida lafiya sai ka fita wannan fita da kai Allah madaukaki zai kare ka har ka dawo lokacin da ka dawo zaka shiga gida sai ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna da sunan Allah muka fita da sunan Allah muka shiga kuma ga ubangijin muka dogara don Allah ka gaya min yadda za a yi Allah ya kyale wani ya cutar da kai fitanka addu'a shigowanka addu'a da safe addu'a da rana addu'a da dare addu'a kuma annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya dogara da waɗannan to sun isar masa ka kuma yarda da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka nan ka dogara da su duk sihirin mai sihiri wallahi bai iya cutar da kai za ka saka kaya akwai addu'ansa za ka shiga bayan gida bismillah ko ka yi bismillah lokacin da za ka shiga Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith aljanin da ke bayan gida ba zai iya cutar da kai ba don annabi ya ce abin da yake zama sutura yake iya tsare idon aljani kan ya ga jikin mutum shine bismillahi matukar baka ce bismillahi ba in ka shiga makewayi in ka tuba kaya lokacin da ka tuka kaya aljani yana ganin tsiraikinka amma da zarar ka ce bismillah lokacin za ka shiga bayan gida ka rufe idan ka bai iya ganin ka ban ganin al'auran ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ka shigo gida in kana bukatan sallah nan ma akwai addu'anta misali hadisin Abu Hurairah yana cikin as-sahiha hadisi na 323 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhalta manzilaka lokacin da ka shiga gida fa salli raka'atayn kana shiga kai sallah a biyu a kowane lokaci ne ina ce yanzu an yi sallar la'asar eh, ana cewa ba a bayan sallar la'asar ko to wannan nafilan bata shafi wannan hali ba duk sa'ilin da ka shiga gidanka in dai za ka shiga gida ka dawo to wannan lokaci kana shiga ba a san ka zauna ka ɗebi ruwa ka yi alwala ka yi sallah raka'a biyu manzon Allah ya ce tanna anuka madkhala su waɗannan kawai da biyu da yi. za su kare ka daga muguwar shigowa don haka har ka fita daga wannan gida ba za ka ga abin da zai bata maka rai ba wato ba abin da zai cutar da kai eh, abin da ake nufi kenan abin da manzo Allah yake nufi da za su kare ka daga muguwar shiga muguwar shiga manzo Allah yake fa ka rasta min manzilika lokacin da za ka fita daga gida ka gama kimtsawa da safe za ka tafi aiki ko kuma za ka yi tafiya duk sa'ilin da za ka fita manzon Allah yake fa salli rak'atayn sai kai salla rak'a biyu waɗannan rakawoyi guda biyu tanna ahluka mafarajat su za su kare ka daga muguwar fita don haka wannan fita da zaka yi babu abin da zai cutar da kai har ka dawo insha Allah kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'i kuma ya karantar da mu salloli waɗanda za mu yi mu samu biyan bukata ba kamar salatul haja da wani malami ke tambaya akan ta jiya ba salatul haja babu shakka akwai hadisinta yana cikin littafin imamu tirmidhi da kuma ibn majah amma sallar karya ce ka duba as-sunan wal mubtadi'at wanda ana samun su da yawa shafi na 126 akwai wani littafi da ake kiransa bughyatul mutatawwi fi salati tatawwi yana da kyau mu samu wannan littafin yayi magana akan dukkan wani wata sallah na nafila ka duba shafi na 177 wannan sallar salatul haja bid'a ce da takrijut targhib mujallar na farko shafi na 242 da da'if ibn majah hadisi na 293 da da'iful jami hadisi na 5809 malamai sun ce wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba kun ga duka wani abin da ya inganta daga annabi malamai sun tabbatar mana shi wallahi babu wani addini mai tsari irin addinin musulunci domin yana da tarihinsa tun daga wannan zamanin har zuwa ga manzon Allah malamai sun yi kokari sun tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana hadisai da suke gaskiya sun tabbatar mana hadisai waɗanda suke ƙarya kuma kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya masa ƙarya da gangan to ya yi tanadin mazauninsa a wuta tun daga nan duniya don haka yasa wajibi ne mu dogara da hadisai ingantattu mu nisanci dukkan wani hadisi da malamai suke tsawatarwa a kansa ita wannan sallah da ake kiranta salatul haja an ce wai abdullahi bin abi aufa shi ya ruwaito wai annabi ya ce man kanat lahu hajatun ila Allah wanda yake da wata bukata wajen Allah au ila ahadin min bani adam ko kuwa wanda yake da wata bukata ga wani cikin yan adam kana da wata bukata mai yiwuwa kana son ganin gwamna ko shugaban kasa ko minista ko ciyama ko na karamar hukuma ko kana son ka ga wani saboda samun alfarma annabi ya ce wanda yake da bukata wajen Allah ko yake da bukata wajen wani dan a cikin yan adam yadda hadisin yake magana kenan wai sai annabi ya ce fal yatawabba sai mutum yayi alwala fal yusil alwudu'a ya kyautata alwalan thumma yusalli rak'atayn yayi sallah raka'a biyu thumma yusni ala Allah sannan ya yabi Allah wal yusalli ala annabi yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yabi Allah yayi salati ga annabi ثم ليقول سنتيك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعذائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي آه، ربنا آه، حاجة إلا آه، قضيتها ولا ذنبا إلا غفرته wala hamman illa farajtahu a wata ya yace wala hajatan hiya laka ridan illa qabaitaha ya arhamar rahimin mutum sai yace la ilaha illallah wal halimul karim babu abin bauta face Allah Allah mai hakuri mai kirki sarki ya tabbata ga Allah subhanallah rabbil arshil azim sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi mai girma alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika ina roƙonka ya Allah ka bani wajiban rahamarka wa azaima magfiratika da kuma manyan gafaranka wal ganimata min kulli birrin ka bani wato ganima wadata game da dukkan wani hali na kirki wa salamata min kulli ismin da kubuta daga dukkan wani laifi sannan ka ce la ta dali zamban illa gafarta kada ka bar min wani laifi face ka yafe min wala hamman illa farratta kar ka bar wani da wata damuwa gare ni ya Allah face ka yaye min ita wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin sannan kada ka bar min wata bukata matukar akwai yardanka cikin wannan bukata ba ce ka biya min ita ya arhamar rahimin wato ya mafi jinkan masu jinkai kaga dai yadda lamarin hadisi yake amadu duk da haka nan karya ne akwai wata riwayar na tana cikin abba'ifa inda ake cewa wal mata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata min an-nar zaka ji malamai suna karanta wannan addu'a a cikin witri al-qunut suna karanta addu'an kuma gaba ɗaya addu'an bai inganta daga manzon Allah ba ka duba fa hadisi na dubu da dari tara da takwas babu shakka lafazin wannan hadisin lafazin addu'an yana da kyau ta wani gefe amma akwai inda ba shi da kyau da dama malamai da suke yin alkunut a witiri ba su sani ba domin za ka ce la ta na fi na haza ban tanko kun taba ji ba la ta na fi makamina haza ya Allah kar ka bar mana a inda muke tsaye din nan kada ka bar mana wani zunubi face ka yafe wata damuwa face ka yi wata bukata face ka biya malamai suka ce kayi ma Allah sharadi kai ne wa la ta na fi na haza ya Allah karka bar mana wata damuwa a take a nan inda muke wane kai ba kai saba ya wuce kima a duba littafin ake kiransa du'a ulkunut na bakar bin abdullahi abu zai da littattafan alkunut da malamai suka yi amma sauran lafazan addu'a suna da kyau kamar misali inda mutum yake cewa أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم ما لم يسنشي ضمتي يا أفاني لو أن الله اللفظ باب ليشي أما إن كأوك وانا الدعاء كي أنفاني ليتا أدين دعكي تيما صلاة الحاجة نكما تابعشي saboda ka الدعاء addu'an صلى sallar ma da take bidi'a ce sallar kanta bidi'a ce sannan kuma abin da aka yi a cikinta don haka ɓatacce ne yaya kenan za yi idan muna da bukata wajen Allah tun daga shi an ce salatul haja zai ba ta da asali ko to in kana da bukata wajen Allah akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi kuma akwai abin da ma za ka yi ba sai ka yi addu'an ba Allah zai biya maka bari ba ku misali hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda yake sahihu Tirmidhi mujallal na farko shafi na 147 hadisin Qudusi wanda Allah madaukake yake cewa ya bani Adam ya kai dan Adam ya kai dan Adam irka li min awwali ka arba'a raka'atin a farkon wunin ka kai ne raka'a hudu kawai in ji Allah ya kai dan adam a farkon wunin ka a farkon wuni malamai sun ce bayan rana ta daga kenan shine walha kai ne raka'a hudu in kai ne raka'a hudu a kufka Allah madaukake yace a kufka akhirahu zan isar maka karshen wunin malamai suka ce abin da ake nufi da zan isar maka karshen wunin duk wata buƙatar ka Allah zai isar maka don haka ba sai ka wahal da kanka ba kana cewa ina neman kuɗi ko ina neman aure ko ina da buƙata ta lafiya ba sai ka faɗa wa Allah ba Allah ya san ka ya san damuwarka abin da yake so ka yi masa raka'a hudu da safe in ka yi niyyar ka kayi na filfilu ga Allah ta walha to ka bar ma Allah karshen wunin duk bukatan Allah ya isar maka hadisin kudusi wanda ya inganta a shi kaga baka da bukatar ma wata salatul haja wadda ma kai yace ce bata inganta wajen manzon Allah ba ga addu'u ga salloli na nan burjid waɗanda duk ƙarya ne misali akwai wata sallah da ake kiranta salatu du'a ihizin qur'an wai akwai wata sallah da ake don addu'a na haddan qur'ani mai yawa kun santa wanda yake son haddace qur'ani zai irin wannan sallah ba zan gaya muku ba ma saboda kar wani ya je yayi ina faɗa na koyar da shirme domin addu'a ƙarya ce ka duba al-mawdu'at na ibn al-jawzi wannan sallah bid'a ce akwai wata sallah da ake kiranta salatu biya wanda kayansa ya bata in yayi irin wannan sallah Allah zai nuna mata wannan sallah ita ma bid'a ce ƙarya ce akwai wata sallah da ake kiranta al azima ala safar sallar mutumin da yayin yunkurin zai yi tafiya in ka yi yunkurin za ka yi tafiya ce ka yi irin wannan sallah sallar ƙarya ce ga wancan hadisi da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, fai za ka rasta min ka in za ka fita daga gida fa salli raka ta kai sallah raka biyu kawai sun isar maka mummunan fita to yaushe kuma za ka nemi wata sallah da ake kiranta salatu azimi ala safar shedan ba zai rabu da mu ba sai ya ga cewa ba ma aiki da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi ya kirkiro mana wasu abubuwa da zamu dogara da su mu yi watsi da sunna Allah shi kare mu akwai wata sallah da ake kiranta salatul kifaya wannan sallah wai ita take isar wa mutum bukatu akwai wata sallah da ake kiranta salatu ru'yatin nabi sallah da in kari ta zaka ga annabi akwai wata sallah da ake kiranta salatu ashura sallar ashura da wata sallah da ake kiranta salatul gafla ana yin tsakanin magariba da isha'i sannan akwai wata sallah da ake kiranta salatu daf'il bala maganin bala'i in kana so ka tunkuɗa bala'i ma kanka to sai kai wannan sallah ita ma ƙarya ce akwai wata sallah da ake kiranta salatu yawmi arafa sallar ranar arfa ita ma ƙarya ce akwai salatul bara'a da ake yin ta in watan sha'ban ya raba tsakiya watan sha'ban daga sha'ban sai ramadan rabin sha'ban suke wannan sallah a daraka suna kiranta wannan sallah salatul bara'a ita ma ƙarya ce akwai salatul raga'i wanda ake yin ta a watan rajab akwai sallar ma da ake yin ta a kowane dare na watan rajab akwai salatu lailatul mi'raj sallar da ake wai daren da Allah ya ɗauki annabi zuwa saman bakwai duk waɗannan sallolin da na kirga muku inda duk kuka je su kuce karya ne wallahi babu sallah ɗaya daga cikin su wadda ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk mutumin da ya dogara da abin da annabi ya karantar ku tabbata Allah madaukaki zai isar masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa haqquhu ga addu'o'i nan da dama annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wancan hadisi da muka karanta na sayyidina usman yace bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai huwa samiul alim sau uku in mutun yayi sun isar masa sannan ga wata addu'a wadda take cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yamma kai haka nan kuma da safe kai waɗannan su ake kira al-azkarul yawmiyya zikiri da ake so musulmi yayi a kullum ya kamata mu yi kokari mu rike wannan zikiri da kyau wallahi akwai lada sannan kuma muna samun cikakken garkuwa na Allah madaukaki duk mutumin da ya rike zikiri da ake yi kullum safe da yamma to wannan mutumin ba zai tabe ba wani irin zikiri su ne waɗannan abubuwa da annabi ya ce ka yi su bayan sallar asubahi da kuma bayan sallar la'asar ina fatan ku gane أنفينا وأنفى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة يا الله إنا رقونك الهير اللي كيتشتون نندري وخير ما بعده لكم الهير اللي زي بيوبا يوم نندري وأعوذ بك من شر هذه الليلة يا الله إنا لمن أرنك غير شر اللي زي أوكو أتشتون نندري آه، وشر ما بعد هذا كما شر الذي أوقع بايا ونن درن rabbi a'udhu bika min al-kasli wa su'il kibar ya Allah ina neman tsarin ka game da kasala domin kasala tana da hadari ga musulmi tana hana musulmi ya samu rabo na Allah ina neman tsarin ka game da kasala wa su'il kibri da kuma mummunan girman kai girman kai yana da hadari saboda yana kai musulmi wuta Allah shi kare mu rabbi a'udhu bika min azabin fil qabr ya Allah ina neman tsarin ka game da azaban kabari ko a wata riwaya ce min azabin fil nari wa azabin fil qabri ina neman tsarin ka game da azaban kabari da kuma azabar wuta a ce kayi wannan da safe da yamma kace amsaina da safe kace asbahana inda za ka rika canza kalmomin duk wanda yake son wannan akwai littattafai na suna waɗanda suka yi magana misali akwai al-azkarul yawmiyya littattafan zikiri da ake yi na safe da yamma musamman zan fi ba da shawara mu nemi alwabilu tsayib na ibn qayyim al-jawziya da kuma al-kalimu tayyib na ibn taymiya saboda galibin littattafai na zikirin safe da yamma an shigar da bidiyo'i amma idan ka samu waɗannan littattafai biyu insha Allah ta'ala za ka fi samun hadisai waɗanda suka inganta ko da shi su kansu a ciki akwai hadisai masu rauni amma malamai sun yi takarijin su waɗannan hadisai ka tafi gaban malami don haka kada ma wani ya zo gare ne ya ce rubuta masa ka je ka samu ana sai da su duk mai sai da littafi galibi za ka samu yana sai da littafin zikiri na safe da yamma ka sai waɗannan littattafai ka tafi gaban malami ya karantar da kai ka tafi gida ka karantar da matarka in matarka na zuwa makaranta ita ma ka saya mata guda da yi kokari ta karanta kuma ku rika yi ma yaran ku in sun yi ido su karanta su rika yi kowace safiya da kuma yammaci babu wata garkuwa da dan adam zai samu wanda yafi wannan sannan kuma duk mutumin da yake waɗannan zikiri to insha Allah zai kyakkyawan kashe. domin ka ga kowace safiya kana cewa ya Allah ina neman tsarin ka game da azaban kabari da kuma azaban wuta ga wata addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sayyidina Bakar sayyidina abubakar annabi ya ce masa ka rika cewa idza asbahta wa idza amsayta duk safiya kuma duk yammaci in ka yi safiya kai wannan addu'a kuma da yamma ma kai ka ce Allahumma alimul ghaibi wash shahada ya Allah wanda ya san boye ya san bayyane فاطر السماوات والأرض يا الله وندي يكيرو حلت سمي دكسا رب كل شيء يا الله وندي هلت دكا كومي ومليكه كما وندي ملك دكا كومي أشهد أن لا إله إلا أنت نا شيدا abin bauta بوتا kai. wannan addu'a Allah yake karantar da abubakar sai na abubakar kun sani shine shugaban al'umma baya ga manzon Allah babu wani mutum wanda yake daraja a cikin sahabbai irin sayyidina abubakar aƙila ta ahlus amma annabi ya koya masa ya ce ka riƙe wannan kana yinta da safe da kuma yamma sai ka ce a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarin ka game da sharrin raina wa min sharri shaytani wa shirkihi da kuma sharri na shaydan da tarkonsa wa an aktarifa ala nafsi su'an kuma ya Allah ina neman tsarin ka kada in wato eh, kada in aikata ma raina wata cutarwa kada in yi ma raina wata cutarwa au ajurrahu ila muslimin ko in gudanar da cutarwa ɗaya ga wani musulmi ya Allah ka sa wannan rana ba zan cutar da kaina ba kuma ba zan cutar da wani musulmi ba ka yi wannan addu'a da safe ka kuma yi da yamma gobe ma haka jibi ma haka har zuwa mutuwarka mutumin da ya dogara da wannan addu'a ya za a yi a ce masihirci ya ci nasara a kansa ba zai yiwu ba ga hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake cikin littafin Abu da littafin Imam Nasa'i da Ibn Majah wanda Abdullahi bin Umar yake cewa lam yakun nabiyyu yada'u ha'ula'i da'awati hina yumsi wa hina yusbihu annabi har ya bar duniya bai taɓa barin waɗannan addu'o'in ba duk safe zai yi duk yamma zai yi kuma in zo kwanciya zai yi sau uku in ji abdullahi bin umar allahuma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya allah ina roƙonka wato yafewa ka bani lafiya ka bani lafiya din nan fi duniya wal akhirah anan duniya da lahira اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني يا الله إنا نيمان أفوى لكم العافية تكين الديننا da duniyata wa وأهلي ina neman lafiya da kuma wato yafewarka cikin iyalina wa mali hatta cikin dukiyana wa min khal sai ya ce Allahumma tur aurati ya Allah ka suturta al'aurana ka rufe min al'aurana wa amin rawati ya Allah ka tsare abin da nake tsoro ka tsare fargabana duk abin da nake tsoron sa ya Allah ka kare ni akan shi اللهم احفظني من بين يدي يا الله كتريني تدبانا ومن خلفي دبايانا وعن يميني تدامانا وعن شمالي دهبونا ومن فوقي تسمانا وأعوذ بعظمتك إنا نمن تري دجرمانك يا الله أن أغتال من تحتي كذا كبري إن نسي تكركشنا بالساجة النبي زي duk yammaci annabi zai yi in yi zo kwanciya zai yi ya za a yi mai sihiri ya samu wanda yake wannan kaga bai yiwa sannan ga nau'ukan zikiri da dama wata addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum yayi sau ɗari a kowace rana ana son kowane musulmi yayi wannan wani nau'i ne na zikiri mai salalan gaske wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim la ilaha illallah الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء duk musulmin da zai yi wannan sau ɗari a kullum wannan musulmi ba zai tashi a kiyama cikin gafalallu ba ba yadda za a yi a ce an kirga shi a cikin waɗanda ba sa zikirin Allah sau ɗari kawai ake so ka yi kulla yaumin kowace rana in ma ka yi da safe in ma ka yi da yamma ko lokacin da ka zo kwanciya sannan ga wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbahana inda safe ne in kuma da yamma yace amsaina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin riwayar musnad da take wato na imamu ahmad manzo Allah yana cewa mun waye gari inda safe ne inda yamma yace amsaina mun waye gari akan tarbiyyar musulunci da kuma kalmar ikhlas ita ce kalmar tauhidi mun waye gari akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun waye gari akan tafarkin babanmu annabi Ibrahim muna masu karkatawa ga addinin Allah muna masu miƙa wuya ga hukuncin Allah kuma annabi Ibrahim bai kasance yana cikin masu tarayya da Allah ba don haka nan mu ma ba ma tarayya da Allah ka faɗi wannan kalma da safe ka faɗi wannan kalma da yamma zai yi wuya mutum addininsa ya samu fitina a ciki kafin mutuwar shi domin babu bala'in da ya fi Allah ya jefa fitina cikin aƙidar musulmi ba haka duk mutumin da ya rike wannan yana yi ana fatan har ya mutu Allah ba zai jefa fitina cikin addininsa ba to ɗan ba zai ci nasara ya gurɓata aƙidarsa ba sannan ga wata addu'a wanda take cikin littafin Imam Tirmidhi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ya rayayye Eh, ya mai tsayuwa da komi domin duk abin da ka sani ba ya tsayuwa da kansa in ban da Allah da aka ce alhayyul kayyum ma'anar alkayyum mai tsayuwa da kansa kuma ya tsayi da wata halitta to ya mai rai kuma ya mai tsayuwa da kansa bi rahmatika astaghif wato da rahmaka nake neman agaji أصلح لي شأني كله كجار من الأمر إلى باكدا ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا الله kada ka bar ni in dogara da na ko da kiftawan ido ya Allah ka kula da ni idan mutane suka rike waɗannan nau'uka na zikiri to babu shakka Allah madaukakin sarki zai ba su tsaro zai ba su garkuwa Allah ya samu iya kuma kamar yadda na gaya muku yana da kyau mu samu waɗannan littattafai da suka yi magana akan nau'ukan zikiri da addu'o'i da ake so musulmi ya rika yi kowace rana mu haddace mu rika karantar da 'ya'yanmu muna yin su waɗannan su ne kaɗai abin da za mu dogara da su a rayuwarmu da su sahabbai suka dogara kuma har mutuwar su babu abin da ya same su duk mutumin da ya aiki da irin wannan to babu ko shakka insha Allah zai tsira nan duniya har kiyama Allah shi samu gane na suna littafai eh, akwai alwabilu saib alwabilu saib as-saib alwadilu sayyib na ibn al-qayyim sannan akwai al-kalimu tayyib amma akwai sahihul kalim zai fi kyau ka shi akwai al-azkar ma na al-imam an-nawawi sai dai kuma al-azkar yana cike da hadisi masu rauni shi ma amma akwai sahihul azkar idan dai aka nema insha Allah za a samu wa alaikum salam game da ne raga'ib na menene Hmm. saboda kalmar karrama al-najashi ba kare menene ba sai lokacin faisal na'am sannan ka sake da me sa aka bar yin sallan tun daga zamanin annabi sai faisal zamanin faisal wanda bai fi shekara arba'in da mutuwa ba zamanin samu da bello ko an bar sallan tun daga zamanin annabi ba a sake yi ba tun lokacin da annajashi sarkin habasha ya mutu sai aka bar sallan arraga'ib ba a sake ba sahabbai ba su sake ba tabi'ai ba su yi ba tabi'in tabi'ai ba su yi malaman farko ba su yi ba sai zamanin faisal sarkin makka wanda bai wuce zamanin shehu usman eh, sardauna ba ko lokacin aka dawo aka yi sallar raga'ib ya kuka ji magana a takaice waɗannan salloli da na gaya muku duk karya ne ku duba littafin bugu ya tulmu fi salati tatawwe kuma ku samu as wal mubtadi'at kuma ku samu al-mawdu'at na ibn al-jawzi duk za ku gani abinda na faɗa muku wanda na karanta ne kuma ina gaya muku littafin da na ɗauko